mutuwa zai yi kenan tana nufin iya wannan na cike nan ba zan kuma ci ba sai an jima ai shine na karin kasan aminci kasan aminci ɗaya ma baba baba hmm? yasa ka ce ka ce wai ta fi ƙarfinka yawwa malamin ta shi ne gaba da na malamin inda ta zauna ta koyi darasi a gunta ni isu isma hanera ita fita na nan tsaura da fitar ita ba daga baba ya ce maka aljani baya tsoron aljani yawwa ke Allah ba da mata fito ba ya can eh, mata ta daga nan take ba ke ba daga nan take ba dan kwankwasiya ne kai ko kuma sawa kake wallahi wallahi ni ra'ayina ra'ayina ke ka ji eh wallahi ni duk gwamnatin da take mulki ta wace wadda ta faɗi wadda ta faɗi mm. a'a wace aka kwace wannan a bar wannan magana okay ni magana mai tanna mm. idan Allah da gaske mai tanna akwai ta ba mai tanna akwai ta kai amma suna jika muza Za mu je mu kaga haka kaga haka dala um, fiya fiya zaka to fiya fiya To ke eh, yanzu baba ka ci ɗan saba'in ka ci ɗan hamsin kuma ka saro kayan gaba ɗaya ba su wuce na dubu ɗaya ba ga su Wallahi barin gaya ma gaskiya. Wallahi sun da gani mm. wallahi ya kai kayan dubu uku. A cikin leda. Dan wannan leda. Wallahi zai to na dubu uku yanzu ka ci na wajen ɗari biyu a kiriba ribar haka ake samun kuɗi da yawa ka bugan bayar a ci ai da yadda kai ma ka dan samu kuma a kai wa iyali wannan ta maka wani abu guda daya mm. duk wannan tun da dai ai alkhairi ne mm. Da baki na na bai fa shi dadi a rayuwarsa idan ya mm. gode in Allah ya mana inganta mu sana'a ta yi gaba wallahi sosai dai duk inda kake sana'a shi sa wallahi wallahi da samu naira dubu biyar ta hanyar aikin karfi da gumi gwara ina sana'a samu ɗari biyar ta inda za ka huta ka ruwan ma zai huta hmm. yanzu wanda da karfin aikin karfi nake na samu na samu wannan hmm. ba lalle in imanin dauniyar abin naira biyar a cikin mai wannan adadin zan samu lada ba hmm. amma dai har kasuwanci ne ai Allah fi inganta da ma to da me da me yanzu na ake siyarwa ina sai da sigari eh Allah ke lalle ina sha zan sayar amma ka san a jikin kwalin an sa cuta ne ko eh an sa cuta ne amma kuma ai me yasa me yasa baka je ka bincike kamfanin tabako ba sai ni zaka bincika to ai ka fi ni girma kuma ka fi ni sanin abin da zai zo ya faru a'a su sun fi ni karfi kana jin tsoron su ne yawa to bayan sigari sai me bayan sigari ina sai da tantan amma ta kare sai ice eh ina sai da biskit mm. ina sai da chocolate akwai kuma wata alewa ana ce mata kisimi kisimi mm. kisimi me kisimi i love you me kisimi da hausa kenan yawwa sunanta kenan alewa za ka gani ka ganta kowa gani zai ga kisimi kisimi chocolate naira hamsin ita wannan ka sha ta wannan mm. na sha yanzu yau da yi ban sha ba yau baka sha kana so ka sha ina so sha amma kuma ina sha gaskiya ina dan rangwanta zaki a cikin amara eh saboda illa ne wani lokacin eh yau in kin ta nan to wannan a yau kana iya siyar da su ko kuma a yau Allah ya kawo yan fati da za a yau mm. kaf zan iya sharwa har shi wani ma ka ƙara siyar. Eh. Mm. dai hankali bayan nan yaran ka nawa zurmawan ka ba kyau zai ta nan ba goma sha biyar ka dinga an karewa yaranka eh goma sha biyar maza maza shida eh. mata tara kai na aurar da uku shaura shida matan ka kuma nawa mata na biyu kuma ba gaba ɗaya abin leda na kake siyarwa ko kana wata sana'a bayan ina yin aikin a nan gidan hinsu mm. ambali mm. aikin albashi ne ko kuma aikin albashi ne ok kana security ne ko a'a ina gardener ne eh dauke ba da wannan ka dogara ba ke ba ok shi sa kake shanyewa kenan kuma ina eh shi sa nake shanyewa to me fa wai kuma baba an ce ka fiwo wa mata sauki a kayan nan naka eh akwai dalili eh mata ko sa'a da namiji amma ba za mu yi da mace ba me dalilin da yasa aka fi matan sauki a kayan nan eh akwai dalili saboda mata su suka sha wuya haihuwar mu kuma mm. yanzu muke ba su daɗi mm. kaga kudin ka kyauta musu kana baka musu mai musu wannan kwalaban wallahi kin abin a jiki na kaji kwalaban nan zo ka mai musu to yanzu me sakon ka na karshe sako na karshe gaba ɗayan mu al'umma annabi